To a shirinmu na mata da sana'a yau bakoncin wa muka samu. Sunana wani Muhammad Kabuga. Malama Uwani, da na zo na dai natar da ke kina tsaka da aiki. Mai sauraro zai so ya san sana'ar me ake yi. Muna yin sana'a ta abinci. Bayan sana'ar abinci kuma akwai wasu sana'o'i daban-daban da ake na cikin gida. Kamar me da kamar irin sai da irin su atamfofi ko shadda haka lesi da wasu kayayyaki da suka shafi turare zuwa su turaren wuta hajiya ce ke komi da ruwan ne komi da ruwan abinci kuma a gidan ma ba za a bar wasu su dan taba ba eh to yara ne ai suke yi kin san eh. abin da yaro yake dole sai ka dan sa mishi hannu ko dan yaya shine zai gane me abin da yake tafiya To wannan harka ta abinci kimanin shekaru nawa da farawa. A takaice ma dai aka kika tsinci kanki ga harka na abinci. Saboda tun bayan da mijina ya rasu, ina da yara na guda biyu. Amma daidai gwargwado ana ɗaukan ɗawainiyarsu yadda ya kamata. To zama haka ba zai yiwu ba. Ba sana'a ba kama siyar ba wani abu. dole ka sami inda za ka tsanci kanka na rufin asiri domin kullum ka ce a baka ba zai yiwu ba gara kai ma ka taimaki wani maimakon a taimake ka muna batun shekara nawa kenan dawo. daukan wannan ragama akalla an kai shekara goma shekara goma eh kina abinci shekara kimanin goma daga ina aka fara muna yi da ka gashi na ganin har shago biyu gare ki gaskiya ne to ya aka yi har aka kai yanzu da nawa aka fara mun fara da ɗan dafa rabin kwano zuwa gwangwani hudu har ta kai kuma da muna dafa dai iya inda aka tsaya yanzu ina ne aka tsaya <laughs> wannan kuma ai sirri ne amma in kika gaya masu sauraro mata za ki sa wasu azama su ga lalle ya kamata su masu miki to yanzu dai abin da aka tsaya tun da muna yin nauyukan abincin kala daban-daban mukan yi tuwon alkama tuwon shinkafa tuwon samu waina dan wake kifi kaza kawulet jollof white rice da ke kaɗai hajiya duk muna ɗan taɓa naman sa naman rago to akalla idan za ki kwatanta a rana kikan dafa abincin naira nawa na sayarwa to akalla in dai Allah ya sa da kasuwa za a yi hamsin sittin dubu hamsin zuwa sittin a harka ta abinci eh idan Allah ya kawo kasuwa ko daidai daidai yawa in yakan fi haka gina eh yakan fi haka yakan yi ƙasa da haka eh. ma'aikata nawa ne a ƙarƙashin ki aƙalla yanzu muna da ga amina baliki biliki halima halima ana eh, abashiya hawa'un bebiya akalla dai za su kai mutum takwas mutum takwas karfe eh. nawa kuke fara aiki karfe nawa kuke tashi mukan fara takwas mukan kai wata takwas din na dare eh. ana girkawa a sauki a girka a sauki to wani irin alfanu aka samu a wannan sana'a eto eh da yawa tun da ka sami yadda asirin ka zai rufu ka karfin ka je wajen wani ka ce ya maka shine babban alfanu kuma wani zai rabu da kai ya ci abinci wanda ba shi da yadda zai yi amma sanadin wannan allah ya kama rufin asirin yadda zai yi ya dinga ci shi ma har ya taimaki wani a ciki kin san ita sana'a wani sirri ce na musamman ba irin sana'a abinci da in kayi kudan nan da zai hau kai ya ci a cikin lada yake kiyashi zai ci mu zai ci bera zai ci duk yana daga cikin alfanu da lada shi kuma har ka abinci ka yi ne ka siyar ka karɓi kuɗi kuma ka samu lada a gun Allah. To wani irin ƙalubale ake fuskanta na san dole akwai ƙalubale. E to bai wuce dai na makota ko masu irin sana'a ko waɗanda suka danganci ba sana'a taku ba mm. su ma mu'amalar na gurin ne kamar ko kana su shayi da sauransu ko wani abu dai da ya danganci haka in kuna kusa za su ga kaman ka musu wani abu ba sa izina da kowa raban shi yake ci a rayuwa ba sa wannan izinin eh, to yan uwa dai daman tun da suka yi aka gaya musu dalili da hujja su ba su matsanta ba ah, ina batun bashi akan zo a ci abinci a kibiya ai duk mai sana'a daman yau da gobe dole zai samu irin wannan matsalolin a karba ba a bayar ba mm. kai ma kuma a komai na rayuwa inda sana'a ce da za ka yi kai ma kuma za ka karɓi na wani baka ba shi ba to me babban buri a wannan harka da kike me burin babban buri na dai kamar yadda muke tafi haka a rufin asiri mu ci gaba da samu tokin san abu ne tun ba tallafi gwamnati take bayarwa ba ko taimaka wani abu don kana sana'a mm. in kuma kin ga an yi to wasu ne dai da aka zaɓa can na daban. ake a duk yadda ake yi na sani kuma mun ba ba a yi ba yawwa yawa eh. sai muka haƙura muka fawala Allah dai muna tsaye da kafanmu daidai gwargwado dai in babu a cikin ma'aikata na mai iko zan ce kawo mana kaza zai ɗauko ya kawo mu juya a bashi to me burin yanzu to burina dai kowace mace ta tsaya da ƙafarta ta nemi na kanta shine babbar suturarta da rufin asiri dan uwanka in yana da shi in ba shi da shi karka matsanta cewar ya baka in mace ce mai miji a cikin gida karta ta takura wa mijinta domin rayuwa ba za ta yiwu yanzu ba taimakekeniya ba in kina da miji ma ya ga kina dan wani hoɓasa ko abu zai miki zai ji daɗin ya miki fiye da ya ganki a nan nannaɗe komai sai ya kawo ruwan da za a sha sai ya kawo in kina da iko da dama wata ɗawainiyar sai dai ya tara kikin yi ya ji daɗi a ran shi ni ma na gode to madalla baraka bashir dandalin voa